Desce. Bueno, la gente de Farid también não porque no puede que vaya an kawo shi wannan mutum gaban su wato alasan ado garba doguwa da kuma wani mutum ɗalibu su biya gabatar su a gaban wannan kotu kuma mai gabatar da kara na an sha ta da su ta buƙaci a karanto masa a kusur tuma shi kuma jami'in kwatsa ya karanto masa su wani kasar kuma shine akwai haɗa kai da ma'aikata laifi da saka wuta da barna da mallakar makarantar daya shi ne abin da aka karanto masa to bayan an karanto musu ruwan aka tambaye sun gane suka ce sun gane to bisa ka'ida idan kotu ba su da hurumi ba a buƙatar a cikin kai ko kai ba dan haka a ko ba kan bangaren talauya gwamnati to sai da cikin haka ne yanzu an gabatar da su to tana kotu da ta a tsare su zuwa wani lokaci kafin a samu shawarin gwamnati sannan kuma sai lauyan su ke tsaye sai yake buƙatar sunansa abdul adamu sai yake buƙatar kotu ba da belinsa nan dai dogon kiranci akan yana so a ba da a nan dai a kotu ba ta amince ba domin balawai gwamnati ta yi tuta akan cewa ai dai ta yi tushe laifi ne babba da kotu ba ta da gurmi da ba da jeri dole sai dai an ce kotu ne hurumi sannan za a yi magana ba da jeri ga shirya ta kai ruwa a akan yunkurin da yake na amince da a ba da jeri yanzu an tafi da shi kenan zuwa gidan gyaran hali yanzu an tafi da shi an sa shi a mota an tafi da shi gidan gyaran hali a halin da ake ya ka kalli watakila shi yanayin wanda a gaskiya magana daga nan yana cikin wani hali domin ku da gani ka da sun lauya sama an cewa yi aiki